Tuna kira mu kusan ta da ni ne. to ah, ah, yanzu albarka ne ta yi sai oh, ya so mun da hamsin albarka da tun da ya bani shawara kaga wallahi shi kala dubu kawai jama'a barkanmu da sake saduwa da ku a shirin kasuwa akai miki dole wanda ni Hassan Umar Tambuwal ni shirya kuma zan gabatar a yau shirin kasuwa akai miki dole ya ziyarci karar shanu karar awaki da kasuwar kayan gwari duk a garin Akinyele Ibadan inda ni tattauna da wasu 'yan kasuwa a game da yadda farashin kayayyaki yake. Alhaji Bilyaminu Jibirin dan baba sana'a ta sana'ar saniya mu alhamdulillah za mu ce ga sarki Allah shanu hawa hawa ne akwai miliyan ɗaya akwai dubu ɗari biyar akwai dubu ɗari bakwai akwai ma kuma dubu ɗari da ashirin da talatin yanzu wannan mai baki da bari kamar nawa kamar can giryan nan zane na abin da na hana ta naira dubu ɗari hudu da hamsin to wancan baki mai mayan kafa ne wancan baki dubu ɗari uku da tamanin to farar can fa farar nan dubu ɗari hudu na hana shi na ga wani mara kaho can mara kahon ana ce mai baguda lahi kuma an yi dubu ɗari biyar ba goma saboda kaga abu hawa hawa yake ƙara yi to ciniki na tafiya to ciniki na tafiya daidai gwargwado da mun fita daga baharaliya yanzu muna cikin rufin asirin Allah to ni kana sai da saniya nawa to yanzu a in Allah ya ka ciniki ina sai da ashirin talatin arba'in to yanzu kuma abun bai wuce a sai da goma ba sha biyar a can baya an yi fama da rashin kuɗi a hannu to yanzu akwai kuɗi sun samu gwamnati ta saka wa al'umma annabi kuɗi ta ce kowa yi walwala ya ci abin da zai ci kai koma ga Allah an samu canjin kasuwa an samu canjin Ka zuwa ga kowa maza da mata. Sunana Mande Chairman Black Market. Me yasa ake kiran wannan bangare naku Black Market? Eh, abin da yasa ake kiran ta Black Market saboda shanu ne ake saida wurin masu kararru waɗanda ba sa da lafiya musamman da emergency kamar in ka ji asibiti. Kamar waɗanda suke da na ƙasa kenan. Kamar waɗanda suke da na ƙasa waɗanda ba sa iya tashi. Yaya farashin su yake da sauran shanu? Gaskiya suna da sauƙin farashi bisa ga waɗanda a tsaye saboda su tun suka samu matsala dole a saya in ba a saya ba to ana iya samun ka san haka yanzu wancan da nake gani farin nan yana nawa to gaskiya a halin yanzu yana iya dubu tamanin zuwa tamanin da biyar to da a ce lafiya lau yake garau nawa ne farashin sa inda lafiya lau yake zai kai ɗari da goma amma yanzu menene matsalar sa matsalar shi yanzu kafar shi ta kare jafa da yake tsaye cikin shingi ko danga wannan ja gaskiya yana tsananin kuɗin shi dubu saba'in da lafiya lau yake fa in lafiya lau yake gaskiya yana dubu ɗari kamar yawancin su ba su da illa ga lafiyar adama gaskiya ba su da illa duk da rashin lafiyar da suke da likitoci sun yi auna sun auna ba su da ciwon da dan adam zai duka to kuma ana sayi ana sayi kwarai da gaske ranar da aka yi sallah in ka zo nan baka iske guda daya to an sai. kafin a yi zabe farashi ya fi tafiya ko ko yanzu ne da aka kammala zaɓuɓɓuka farashin shanu wannan na black market ya fi tashi gaskiya lokacin a yi zabe bamu da kasuwa saboda matsalar canji ana buƙatar sayan shanu to kuɗin ma babu sai dai kai transfer transfer kuma ba a samu kuɗi cash shine ana masa amma yanzu alhamdulillah komai ya dace daidai sunana alhaji sani gumi wanda aka sani alhaji sani chairman kasuwar awaki a kenya oyo a uh, so alhamdulillahi kwanan bayan mun dan samu tangarɗar kasuwa bisa ga canji da aka samu so amma yanzu gaskiya farashi ya tashi ba kamar kwanan baya ba kwanan baya muna samun kamar makamancin irin wannan ragon da kake gani muna saida kamar dubu talatin dubu talatin da biyar to amma yanzu farashi ne ya kai dubu hamsin dubu sittin insha Allah kamar wancan babban mai manyan kafa ne kamar wannan babban in ka duba shi a kwanan baya muna samu ne dubu sittin da biyar dubu saba'in to amma yanzu farashi ne ya kai dubu ɗari ɗari da goma insha Allahu. To wannan udon karami fa. Kamar karamin nan da hake gani ire-iren su ana kiwon su da kwanan baya ba su ci dubu goma sha biyar sha shida yanzu suna kai dubu ashirin da biyar talatin. Ga wani jambon suru can. Irin waɗannan jambon sura da hake gani da ake kawowa daga arewa mahi yawancin su a da farashin su bai wuce dubu ashirin ashirin ashirin da biyar amma yanzu ana samun su dubu talatin talatin da biyar yanzu halin da ake ci. To wannan bakin bunsuru shi kuma kamar yanzu yana nawa. Wannan bakin bunsuru zai kai dubu talatin dubu ashirin da biyar a da kuma bai wuce dubu goma sha biyar sha shida. To me yasa aka samu canjin farashi? Mafi yawancin fulakin mu a da ba su da kuɗi ga hannu kuɗi na banki wanda ake samu da miliyan biyu miliyan uku a hannu a da canjin nan da aka kawo bai wuce dubu ɗari biyu ɗari uku a hannun shi. In ya je marmakon ya sau guda hamsin ko guda sittin to wannan lokacin zai sau guda ashirin ko guda goma sha biyar. Mafi yawancin kuma masu saye suka zo ba su da kuɗi a hannu da za su sai guda goma guda ashirin sai dai su sai guda biyu guda uku. To falki ya kawo guda goma sha biyar kai mai sayan talatin ka sai guda uku guda hudu kaga za a samu farashi ya karamta ta kenan insha Allah saboda yanayin da ake ciki amma duk wanda zai saye ya da ba wani farashi a wannan lokaci gaskiya sunana Alhaji Abubakar dan gwandu nan sana'a akuya tunkiya rago to farashi yanzu da farashi yi kasa amma kuma yanzu farashi ya koma tashi na dabbobi me ya tada farashin dabbobi yanzu kamar awaki da tumaki to abin da tada farashi shine makasudi ya daga danganta daga siyasa da kuma canjin da an ka samu kwanan baya dabba ta faɗi kwanan baya warwas akan karancin kuɗi da ba a samu a banki kuma in ka je a kasuwa ma ba za ka same su ba sai zan yan kasuwa kusan ga kasuwa kwanan baya ba samu mai waje shi a kawo wannan sai dabba ya zanta faɗi a can baya yanzu wannan kwansuru da nake gani kuɗin sa kamar nawa kwanan baya irin wannan ba zai wuce a ce ana samun shi ma naira dubu goma sha biyu ba sha uku to yanzu fa in gaje da dubu ashirin da biyu ma ba za ka same shi ba ko saura shi ya san ma to kuma masu saye kamar kwastomomi suna shigowa su sai eh yanzu suna shigowa sabanin inda an ka hito don da ko ka shigo babu kuɗi ga hannu wasu ma sai suka zan sai suka zauna suka batowa akan shaka ya zama dabba ta ƙara kullun sai ta zanta tana faɗuwa yanzu da yanzu suna shigowa kuma abin kullun sama yake daga nan har yanzu farashi yana tashi yana yi sama sunana Alhaji Usman Idris Yako chairman na wannan kasuwa ta Akinyele Market sabuwar kasuwa kayan gwari chairman yaya kasuwanci ke tafiya a wannan kasuwa ta kayan gwari a nan Akinyele Ibadan to alhamdulillah wannan kasuwanci na mu da halin da muka tsinci kanmu a ƙasa muna cikin masu godiya Allah saboda kasuwanci ina tafiya kamar inda ya kamata kuma wannan kasuwa alhamdulillah ta ƙara faɗaɗa idda can a inda muke da kuma zuwa mu nan an samu ci gaba fiye da kima domin yanzu akwai baki daga jahohi da dama na wa'annan ƙasar Yaraba dukkanin dukkaninsu guda hida suna zuwa wannan kasuwa suna sayan kaya bayan haka har makotan kasan mu ma benin da ina ne duk suna zuwa suna sayan kaya wannan kasuwa to a takaice chairman da mi da me kuke saida a wannan kasuwa wannan kasuwa ta mu muna saida tumatir tattasai tarugu shambo albasa kubewa masara danya da dankali da dai sauransu duka kayayyaki wanda suka yafi kayayyaki na abinci duka ana sayarwa a wannan kasuwa tamu yawanci daga waɗanne jihohi ne ake kawo muku kayayyaki a nan Najeriya tumatir majority Yana zuwa daga Kano Katsina Sokoto irin su tarugo kuma sukan taso daga Sokoto again Shambo yana zuwa daga Bauchi da majority daga jihohin arewacin Najeriya ake kawo to yanzu ana cewa farashi yayi sama ne koko yayi kasa farahin wannan kaya namu dama ba farahi ne tsayayye ba ikan yi sama ikan yi kasa a wannan lokaci da muka gama shidima karamar sallah farahin kayayyakin nan bangaren tumatir shine yake tsada amma bangaren tarugu farahin sa ya riga yayi kasa a halin da ake ciki wannan kasuwa ta ku ta kunshi kabilu kala kala yaya hulɗa ɓangaren jama'ar da ke hada-hada a cikin wannan kasuwa take ma ƙasa ta kowa ce kuma kamar bayanin da ka faɗa a wannan kasuwa in ka kewa za ka samu akwai hausawa akwai yarabawa akwai inyamurai akwai dai sauran ma wasu ƙabilu na wasu ƙasashe na makotan najeriya Mun da hulɗa na tafiya lafiya lau alhamdulillah sakamakon haɗin kai da aka samu da kuma eni tayan faɗakarwa da muke wa 'yan kasuwa muna zama muna kiran kiransu akan muhimmancin zaman lafiya saboda duk inda ake kasuwanci zaman lafiya yake kawo ci gaba wannan abu ya taimaka mana wajen an samu fahimtar juna babu wasu matsaloli Suna sunana alai sale gazali Suna ta dillancin tumatir a nan a kinyale badan kasuwancin tumatir alhamdulillah babu abin da mace da allah sai godiya tumatir mai kyau mai takarda ana sai da shi naira dubu talatin da shida da biyar da hudu kwando mara kyau fa wanda bai da takarda wanda bai da takarda felele ana talatin talatin da ɗaya talatin da biyu ga wani can na gani kuma kama a ce cikin karamin kwando eh shi wannan ainihin abin da muke kiran shi a nan goroso muna sai da shi dubu tara dubu goma dubu takwas sai kuma na kiret shi wannan ana sai da dubu sha biyar sha hudu sha uku kuma kasuwa alhamdulillah wai da ina da ina ake kai wannan tumatir idan an saya daga nan kasuwar gwari gari ta Ibadan. Allah kai kamar yi ijebode. Ku suna na Ahmadu Karayi. Hakika mu muna sana'a tumatir ne na a nan kasuwa a yale Ibadan. Kamar wannan naga cikin wata roba ce ko wani abu kamar kwai haka me yasa aka sace a ciki? Kiret kenan. Ana sai da shi dubu goma dubu tara. To ina aka samu irin wannan na kiret din nan? Masu yin babban kwando daban masu zuba kiret daban. To wani ya hi ciniki wani ya hi farashi kuma? Ya danganta da masu zuwa saye wani in ta zo kiret za ta saya wani in ta zo kwando za ta saya. Wato duka ɗaya ne. Duk kowanne ana so. kowanne yana sai suwa eroti ma 5000 in ne zuciya zan canza price sa loku ya rasa 5000 sunana shaibu Abdullah wanda aka yi sani shaibu chairman oya mabo a nan kasuwar akinyele market ta ta kasuwar yan gwari a halin da muke ciki yanzu dai farashi ya sauka a da muna sai da shi naira dubu talatin dubu ashirin da biyar to a yanzu kuma na sai da shi naira dubu goma sha uku bawa kamar buhu kenan kamar buhu dubu goma sha uku ba to wancan buhu ne ha buhun tarugu kuma abin da muke sai da shi yanzu shine ake kira dangara muna sai da shi naira dubu goma sha biyu dubu goma sha uku irin babban tattasai da nan fa babban tattasai kuma kuma farashi ya sauka naira dubu goma sha ɗaya sha biyu buhun tarugu shi muke sai da naira dubu goma sha takwas a yanzu sha bakwai to me kawo faɗuwar farashin duka waɗannan kayayyakin gaskiya ba ciniki a cikin kasuwa su matan sun saya sun je cikin gari suna fama da rashin ciniki sai ga wata ta sai kaya yau a makin ta dawo gobe ba za ta dawo ba sai jibi saboda kayan da ita ma bai ta saida ba ka san duk shekara aka ce an yi zabe an gama zabe sai kasuwanci ya dan samu na kasu ta kuma a nan shirin kasuwa a kai miki dole zai dasa aya a tare mu mako mai zuwa don jin wani sabon shi shirin a madadin sashen Hausa na muryar Amurka ni madugun shirin Hassan Umar Tambuwal nike cewa mu zama lafiya